mun taɓo muhimmanci da 'yanci ke da shi mun kuma yi magana game da al'amura da dama da suka shafi 'yanci mun yi wannan sa'a da muna waiwaya zarafi na yin farin ciki tare a matsayi na kasa da muka cika shekaru 62 da samun 'yanci na kasa to ya dace mu taɓo zance kamar wancan zan ci gaba a wancan darasin da tabo wani abin da ya shafi yanayi na 'yanci domin sa da muka fahimci darasin nan na 'yanci sosai za mu iya tafiya da al'amura daidai yadda ya kamata ina karantowa galatiya sura biyar aya ta goma sha uku zuwa goma sha biyar galatiyawa sura biyar zan karanta aya ta goma sha uku aya ta goma sha biyar maganar ubangiji allah ya ce ya ku uwa don yanci musamman aka kira ku amma kada ku mai da yancin nan naku hujjar biye wa halin mutuntaka sai dai ku bautawa juna da ƙauna don duk shari'a kunshe take a kunshe an kunshe ta ne a kalma guda wato kaunaci ka kaunaci makwabcinka kamar kanka amma in kuna cin naman juna ku mai da hankali fa hanyar hallaka juna kenan zan sake karanto wata wurin a uh, yohana sura 8 aya 32 Yohana Sura takwas aya talatin da biyu nan kuma magana Ubangiji ta ce, Za ku san gaskiya, gaskiyar kuwa za ta yanta ku. Za ku san gaskiya, gaskiyan kuwa za ta yanta ku. Ubangiji ya albarkaci karatun maganarsa cikin sunan Yesu. Zan yi magana game da haƙi da ke cikin ‘yanci, ko haƙin ‘yanci ko haƙi da ke cikin ‘yanci. da turanci na sa shi responsible freedom responsible freedom yanci da take da haƙi ko haƙi da ke cikin yanci domin muhimmanci da ke cikin yanci mutane da dama sun sadaukar da rayukansu mutane da dama sun yi abinda da wasu mu ba za mu iya yin shi a yanzu nan ba muna da tarihi a kasanmu wanda ba mu sha wahala sosai ba cikin tattaunawa ne da ruwan sanyi da muka samu 'yanci a matsayin ƙasa najeriya iyayenmu da suka gabata tsakaninsu da britain an yi tattaunawa mai zurfi sana muka samu 'yancin ƙasa akwai waɗanda ba su samu 'yancin kasansu da sauki ba ya ɗauki lokaci mai yawa sun yi yaƙi sun yi gwagwarmaya sosai muna da tarihin wani mai suna martin luther king wani matashin fasto a shekarunsa wanda ya girma a america bakin fata lokacin da aka kai iyayensu bauta can bayan aka zo aka bar sayan bayi suka samu yanci su zanna a ƙasa amma ba a bar musu yanci na more komai da komai a matsayin 'yan ƙasa ba an hana musu wasu ababe sa da suna bakin fata suna fuskantar wariya suna fuskantar son kai wasu ababe da ya zamo ya kamata a yi wa ɗan ƙasa ba za a yi musu ba domin su bakin fata ne martin luther king yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fafutukan ganin bakin fata ya zamo daidai da farin fata a tabbatar da cewa abin da aka baiwa bakin fata an baiwa farin fata martin luther ya gabatar da kasaitacciyar jawabi wanda har zuwa ga yau a duniya a lokacin da ake sauraron jawabi da Martin Luther ya yi in kana sauraro ya dade da mutuwa amma har yau in aka sa wancan jawabin yana zama kamar sabon abu ne a zukatan mutane domin ya fari abin da ya zama gaskiya a ƙarshe jawabin da Martin Luther ya yi ya zo ya cika sa'ad da aka zo aka samu bakin fata ya zama shugaban ƙasa a America mai suna wane ne barak zuwa ga yanzu mataimakiya na shugaban kasa na amerika ita ma bakar fata ce wani ne ya sadaukar da kansa cikin wannan neman yanci na bakin fata matilu da ya rasa ransa amma yau an samu yanci a afirka an yi wani mai suna nelson mandela Nelson Mandela an takura musu yanci akwai turawa please thank you for that music thank you pay attention here a Nelson Mandela a South Africa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi fafutukan nemo wa 'yanci 'yan kasansu akwai turawa da suke South Africa waɗanda ba su san ina suka fito ba ina tushensu ba sun zo noma sun kama kasa sun rike sun karbi mulki a nan sun mai da bakin fata ba wani abu ba an sha wahala idan za a nuna maka hotuna na yadda aka wulakanta bakake a zamanin da ake wannan mulki da ake ce da shi apartheid mulkin wariya na south africa ba za ka yafewa bature ba martin luther ya eh, nelson mandela ya tsaya ya kwato wa 'yanci mutanensa ya sa martin ya samu eh, martin <laughs> i'm sorry i'm mixing the two right Nelson Mandela ya samu kansa a prison ya sha wahala Najeriya na ɗaya daga cikin kasashe da suka tada murya a baiwa Nelson Mandela 'yancinsa amma ya sha wahala a ƙarshen wahalansa Nelson Mandela ya zo ya samu 'yancin kansa daga prison domin yana neman wa mutanensa 'yanci Nelson Mandela ya zo ya bi har ya samu shugaban kasa ya yi guda ɗaya ya bar tarihi mai kyau a baya a india an yi wani mai suna mahatma gandhi wanda shi ma ya sha wahala na ganin cewa an samowa wannan ƙasa yanci yanci ba ta samuwa da sauki in ka samu yanci kuma ka rike shi mai kyau ka kuma yi amfani da shi yadda ya kamata domin haƙoƙi da suke ciki tarihi ya bari baya waɗanda za su biyo su ga kayi wani abin da ya dace a gabansu waɗanda suke a amerika yau suna farin ciki suna murna suna cewa iyayensu sun yi amfani da 'yanci da suka samu domin su yi wa hidima kasa ina addu'a cewa 'yanci da muka samu a matsayin kasa najeriya iyayenmu da suke bakin gwamnati za su yi amfani da shi a hanya da ya kamata domin gina najeriya a cikin sunan yesu kai ma idan allah ya huwace maka wani zarafi na shugabanci ka yi amfani da shi domin waɗanda suke a bayanka gobe su zo su ga abin taka rawa da ka yi shi yanci yana da muhimmanci akwai yanci da ake samuwa na walwala na jiki akwai yanci da ake samuwa na ruhaniya ma'ana daga tunani na zuciyanka dole ne sai ka baiwa kanka yanci an ba da labarin wata giwa wanda da aka kamo wannan ko aka samo wannan giwa tun tana karama sai aka zo aka ɗaure ta a jikin turke a wurin ake bata abinci tana komai da komai a wurin giwan har girma can daga baya sai aka sake igiyan aka kwance igiyan giwa giwa ta samu yancinta amma da shike giwan ita ta saba tsayawa tun ta tashi tana karama a wuri ɗaya a jikin turke tana ci ta sha a wurin ko da aka kwance igiya giwa bata ci na gusawa kuma ba ba ta ji na tafiya wani wuri ba ko da an ture giwan daga turkin za ta dawo jikin turkinta ta tsaya menene ya faru an baiwa giwa yanci amma a tunanin giwa har yanzu kafan yana yana yana daure ne amma an riga an bata yanci an kwance igiya an sace igiyan daga kafan giwa to amma har yanzu daga tunanin giwa yancin bai samu ba so akwai wasu mutane waɗanda ko da an kubutar da su daga yanayin da suke amma da suke tunanin kwakwalonsu ya riga ya ɗauki wannan alaka da salo na rayuwan ba su iya canjawa daga kai suna ci gaba da tafiya a wancan domin daga cikin tunaninsu ba su riga sun samu yanci ba so yanci na mutum daga cikin tunanin kwakwalwansa shine ke ba shi cikakkiyar yanci wani ya ce har yanzu mu a najeriya yadda muke gudanar da al'amuranmu muna nan a ɗaure a jikin turawa har yanzu ba ma tafiya da walwala mai kyau a matsayin ƙasa da ta samu 'yancin kanta so muna makale a jikin turawan wani abu kaɗan muna makalewa a jikinsu shi yasa ba za mu iya yi wani abin da ya kamata mu yi wa kanmu ba domin komai muna dogara a gare su komai muna dogara a gare su komai sai an yi daga can an kawo shi daga can kuma an aka yi ka kawo shi za a bautar da kai za a azabtar da kai domin a baka 'yanci na kwakwalwa yana da muhimmanci littafi mai tsarki ya fari a misalai ya ce yadda mutum ke tunani a kwakwalwansa haka yake cikin hali ina addu'a cewa ubangiji Allah zai yantar da mu daga cikin zukatanmu cikin sunan Yesu zunubi yana iya bautar da mutum zunubi na iya hana mutum samun yanci na faɗi cewa nawaya da zuciya ke ɗaukawa da nawaya da ka ke ɗaukawa nawaya na zuciya ya fi abin da kai yake ɗaukawa idan mutum yana da matsala a zuciyarsa idan mutum yana da wani nawaya a zuciyarsa to ya fi fa siminti nauyi ya fi fa taki nauyi domin nawaya na zuciya na iya na ƙasar da mutum gaba ɗaya ba tare da ya ɗauki wani abu a kansa ba so zunubi na iya nawaita wa mutum zunubi na iya bautar da mutum zunubi na iya sa ka yin abin da ba ne tunaninka ke so yi ba amma domin ka riga ka ɗauru a jikinsa sai ka tara da cewa baka da yanci na yin abin da ya kamata ka yi a rayuwarka ko da muna a sake muna bukata mu samu yanci daga zukatanmu a inda muka karanto cikin littafi mai tsarki bari faɗi na farko cewa yanci haki ne naka da na ce da shi a nan birthright kowane mutum kowane mutum Allah ya yi kowa ya zama da yanci inda ba ma bukatan yanci ko ba, ba Allah baya bukatan mu kai ga yanci watakila da muna cikin iyayenmu but you know we are giving birth so that we can live free mun fita daga cikin iyayenmu domin mu yi rayuwa na walwala na kanmu so yanci ne da ubangiji Allah ya bamu a aya na goma sha uku farkonta inda muka yi karatu ya ce an kiraye mu ne ga 'yanci an zaɓo mu ne domin 'yanci mun fito ne daga cikin masu yawa domin 'yanci da ubangiji allah ya shirya domin mu ba domin mu zama a ɗaure ba ba domin mu zama a ƙarƙashin wasu ba yaya muka samu kawunan mu nan mu ne kaɗai krista na 'yan arewa da muke a nan a vi hello church hello mu ne kadai ba mu bane akwai su da yawa amma me yasa kai ne kana nan yau ba su ba ba shi ba ba ita ba domin ka gaskanta cewa Allah ya zaɓe ka Allah ya kira ka mun baro gida zuwa ga wannan masujada a yau cikin yancin kai ne ba tilastawa babu wanda ya an gaza maka ya tilasta maka a dole cewa ka zo masujada idan haka ne yana nufin cewa ka san abin da ya kawo ka masujada a yau kin san abin da ya kawo ki a masujada a yau so cikin masu yawa aka zaɓo mu cikin masu yawa aka kiraye mu zuwa ga 'yanci 'yanci zarafi ne na kai da kai ba tare da wani ya tsangama baki cikin wani abin da kake yi ba fita ne daga cikin bauta fita ne daga kangin bauta wannan yana iya nuna mana ɗanɗanawa da muka samu cikin zance na ceto da muke da shi to da ya ce da mu ‘yan uwa ne kuma muna a matsayin ‘yan uwa ne idan muka zo cikin ikkilisiya kamar wannan idan akwai wani abin da za mu iya kiran junanmu da shi shine ‘yan uwa akwai wani zamani wasu shekaru ma wannan kalma na ‘yan uwa ya zama wani title ne ma broda sister broda sister broda sister ba ma sai ana kiran mutum da suna ba a'a domin mun kai ga gaskanta cewa mu yan uwa wannan shine irin yanci da aka kiraye mu da shi aya ya ce ruya ta yohana sura daya aya biyar ce he has freed us from our sins zunubai su ne suke dabaibaye mu zunubai su ne suke bautar da mu amma ruya ta yohana daya biyar ya an yanta mu daga kangin bauta na shaidani ta wurin jini na isa almasihu yau ina a sake yau kana a sake yanci na da haƙi haƙin shine ba zai yiwu an yantar da kai ko an kubutar da kai sa'annan ka sake yin rayuwa a can kuma ba tare da lissafi ba isi ina da yanci amma yanci na yana da nashi iyaka domin ina da wani haki a kaina a matsayina na ɗan ƙasa akwai abin da ake bukata guna akwai abin da bai kamata in yi shi ba haki ne a kaina akwai abin da ake bukata a guna a matsayin shekaruna da nake da su na ɗan ƙasa akwai abin da ake bukata a guna so haki yana yanci eh, na da haki ga kowane mutum idan aka kiraye mu ga ‘yanci na biyu an kiraye mu ne ga horaswa dole ne mu tabbatar mun ladabtu dole ne mu tabbatar da cewa mun horu cikin tafiya da al'amura na ‘yancinmu a littafi mai tsarki inda muka karanta aya ta goma sha uku b da kuma sha hudu ya ce only do not use your freedom as an opportunity for the flesh kada ka yi amfani da ‘yanci da zarafi da aka baka domin ka gamsarwa naka jiki kawai gama jiki na iya bautar da kai a dukan kowane zarafi canal people are egocentric canal people are selfish mutane da suke da son dabi'a na jiki kadai suna da son kai da yawa komai da suke yi a rayuwa na kai na kai ba su ladabtu na wajen tafiya da al'amura cikin zumunci da kula da juna da kuma mu girma tare ba amma komai suke yi ya dawo ga jikin kansu ne kawai Galatia Surah biyar aya goma sha bakwai ce for the desires of the flesh are against the spirit and the desires of the spirit are against the flesh for these are opposed to each other and to keep you from doing the thing that you want to do so ababe da jiki ke so ba shine ruhaniya ke so ba hakan nan abin da ruhaniya ke so ba shine jiki ke so ba sa'ad da akwai gwagwarmaya tsakanin waɗannan guda biyu kuma sai ya hana ka enchi yanci domin ka yi abin da ubangiji Allah ke so da ka yi a rayuwarka ecclesia ta galatia ta cika da irin wannan yanayin rayuwa na son kai da kowane mutum yana son komai zai yi wa kansa ne kowa yana hukunta wani bisa ga kalma babu lalle cikakkiyar kauna da kula da juna dole ne sai an haɗa tare a tabbatar da cewa an tafe da komai tare ta wajen ladabtaswa da kuma lura da juna a matsayin 'yan uwa gaba ɗaya. a kusa da karshe nan ba na uku ‘yancinmu na bukatan yin hidima da ƙauna ga juna muna bukata mu ƙaunaci juna muna bukata mu yi hidima tare mu taimakawa juna mu girma tare mu yi mu tare a matsayin 'yan uwa aya na goma sha uku a karshensa ya ce ba but through love serve one another cikin ƙauna na gaskiya bari mu yi wa hidima juna bari mu tafiya da komai mu a matsayin guda ɗaya kowa ya kaskantar da kansa babu babba babu karami na ji daɗin wani jibi da na taɓa zuwa wani lokaci a ikkilisiya na EYN mun ziyarci ikkilisiyan da matana mun je a lokacin ana cin jibi sai an samu mun zauna a layi a kan benci mun kwaɓe takalmi mun ɗaura towel wani ya wanke mana kafa mu ma mun wanke ma kafa wani a lokacin can babu babba i enjoy that service babu babba babu karame a ikkilisiya kamar wannan dukanmu muna yan uwa ne babu babba babu karame bai kamata a yi kowane abin da son kai ba a'a dole ne akwai bukata mu kaskantar da kawunan mu sosai yadda ya kamata a gaban ubangiji muna da matsala a kasanmu akwai wani abin da na faɗi cewa ban yarda da siyasa na zone zone ba ba daidai ba ne na ce idan ana siyasa na zone zone cewa mu ba da zone kaza su kawo kaza zone su kawo kaza yana nufin cewa kasan ya kasa duka mun kasa i said it's a failed democracy idan za mu samu shugaban kasa a najeriya wanda ya nuna ƙauna cikin 'yanci da muka samu shugaban kasa a najeriya wanda zai tafi yankin niger delta ya gina jami'a mai kyau ya koma kudu a arewa maso gabas ya gina jami'a mai kyau arewa maso yamma ya gina jami'a mai kyau nan arewa eh, yamma ta tsakiya da yamma ta arewa ta kudanci a yayi komansa daidai abin da ya yi a nan ba zai son kai ba zai yi a nan zai yi a nan zai yi a nan idan ana raba kason kudi ne na gwamnati zai baiwa jihohi 36 nan kudin da ake samu na rara ta man faitu daidai yadda ya kamata idan za a zabi ministoci a ƙasa zai tabbatar da cewa kowane jiha ya kawo ministocin nan daidai yadda ya kamata in za a ɗabi sojoji za a raba nomban daidai bisa ga jihohi nan kowane jiha ya kawo daidai nomban komai zai yi shi ya raba daidai in mun samu wannan shugaban kasa anya muna da dalili mu ce wai sai nawa ya hau kai ne kana da dalili ka ce sai naka ya hau kai amma matsalan shine muna da son zuciya mun samu yancin amma ba ma tafiye da haki na cikin wannan yancin yadda ya kamata muna da son zuciya idan aka samu shugaban kasa in ya hau farko zai fara duban gidansa zai fara duban 'yan jihansa idan za a yi ɗauka na aiki na zai tabbatar da cewa sai mutanen ƙauyensa sun samu kafin ya tuna da wani ba dole ne mu yi yaki cewa nima ya kamata nawa ya shiga wurin ba that means it's a failed democracy yana nufin cewa mun kasa idan da wanda yake shugaban kasa na najeriya a yanzu ya rike najeriya a matsayin iyali guda daya babu dalilin da zai sa wani daga kasan yarba zai ce zai tashi ya ce yanzu shine zarafin mu abi yanzu nawa ne babu dalilin da zai sa daga kasan ibo wani ya taso ya ce eh mu ibo ba mu taba yi ba yanzu ya kamata ba mu babu dalilin da wani zai fito daga north east ya ce eh mu a north east ba mu taba yi ba domin muna da wanda ya rike mu a matsayin gida iyali guda ɗaya amma sa'ad da babu wanda zai iya rike mu a matsayin iyali guda ɗaya muna ci gaba da rayuwa da son kai da wariya a tsakaninmu then definitely siyasa mu ba zai taba tsayawa ba siyasa mu ba zai girma ba za mu ci gaba da tabarbarewa za mu ci gaba da barkewa kulle yomi littafin mai tsarki yace ce yanci yana bukata a tafiya da shi cikin ƙauna da ana tafiya da al'amura cikin ƙauna kuma babu son kai abinda aka yi wa waine za a yi wa waine kuma komai zai tafi daidai da ya kamata makon da ya wuce na faɗi cewa a ikkilisiya fa mun tsira ba mu tsira daga cikin wannan yanayin ba idan zan ba mu gajeruwar labari ko mu ya mu a nan ɗin ma ba akwai ɗan son kai ɗin fa eh? ko mu da muke a nan a ikkilisiya akwai ka ba wani shugabanci yanzu ka ba wani shugabanci ko leburanci ne ma na kwashe siminti ka baiwa wani ka ce kai ne shugaba ka dubi irin ma'aikata da zai taro a karkashin su sai ya gama da na kauyen shi kafin ya tuna da wani i have seen this i have seen this wasu ma'aikata da dama da na na taba cudanya da su kowa ya samu gidansa wannan daidai ne hello church daidai ne a matsayin mu ma na ecclesia daidai ne na sha faɗi mana kwanaki da suka gabata mu tafiyar da komai kamar yan uwa idan muna yan uwa ne a cikin ecclesia nan babu dalilin da zai sa wata za ta zo ta ce ba ta da aiki a ecclesia domin wani zai tana da ecclesia idan muna yan uwa ne a wannan ecclesia babu yadda wani zai zo ya ce ba ni da aiki yi a'a domin muna yan uwa ne wani zai tana da wani ya ji labari dazu dazu wannan ya ba mu sanarwa ya ce ana neman direba right ai yana yiwuwa akwai waɗanda ma ya san su direba kila ya san zarafi da ake da ya tuna ya je kira wani dan wan shi a wurin ya zo ya yi amma ya ba mu sanarwa ya ce ana neman direba right waɗanda suka iya tuki su zo ƙauna kenan zumunci kenan tafiya tare kenan so sa'ad da muna zagin buhari yana son kai Ya tu guda uku suna cewa kai ma kana eh kai ma kana in ka samu zarafin ba mamaki kai son kai ɗin haki na 'yanci na nuna a girma tare a tafi tare dole ne mu fahimci wannan zance na ikkilisiya na 'yanci dole ne mu kuma fahimci ina ne muka fito da ina ne muke tafiya a matsayin mu na krista jawabi na zuwa gare mu shine sa da ka girma kana da yanci ka gane cewa yancinka yana da iyaka yancinka yana da haƙi akwai abin da ba za ka iya yi ba akwai kuma abin da za ka iya yi bai nuna cewa kana da yanci kana yin komai da kanka ba wani ya ce ya gaji da rayuwa zai kai kansa ya kashe shi an kama shi an kashe kurkuku an ce baka da yanci akan ranka ranka ba naka ba gwamnati zai hukunta ka domin kana son ka ɗauki ranka ashe baka da yanci ma kan ranka kenan so idan muna da haki game da yanci yaya muke nuna shi a tsakaninmu yaya muke nuna wannan ga 'yan da muke tafiya tare idan kana da yanci kana da haki a kanka idan kina da yanci kina da haki a kanki wasu sun samu yanci sun kuma yi amfani da shi yadda ya kamata ba su kunyata ikkilisiya ba ba su kunyata najeriya ba sun tafi da shi yadda ya kamata muna ci gaba da addu'a domin ubangiji allah ya samu dauki zance na mu da haki mai kyau a cikin sunan yesu bari mu yi addu'a mun gode maka ubangiji karbi yabo da daukaka cikin sunan yesu ka taimake mu domin cikin walwala da muke da shi mu yi amfani da shi zuwa ga daukaka sunanka abin da zai sa cikin yancin mu kunyatar da kai mu roka cikin sunan Yesu ka gafarta mana ka taimake mu mu rike juna a matsayin yan uwa ka taimake mu kuma mu tabbatar da cewa abin da ya zama mu ne game da ƙasa mun yi shi yadda ya kamata mu roke ka a duk lokaci da ka ba mu zarafi na matsayi ka taimake mu yi amfani da shi yadda ya kamata zuwa ga girman ikkilisiya mun gode maka cikin sunan Yesu Kristi muka yi addu'a